أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شابير قوة ذو الحجة إجرم من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبون أيضا دليه دار بين دوكو wanda ya daidai da sha hudu ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo dai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da kashi na biyu na wannan goron sallah wanda za mu ke cikin a wato talatin wasu tuna kasa min nihayatin zalimi wato kisoshi guda sittin da uku na ƙarshen azalumai Allah ka kare mu daga zalunci kuma ka kare mu daga cikin azalumai Allah ka sa da mu shiga cikin azalumai yau za mu tashi kan nan ba ta arba'in da ɗaya <clears throat> lisanul mizan ya ala nisani ya ce wato harshen ma'auni wato kama a ce wannan ma'aunin wanda yake tun da ma'aunin an zo awo abun wuri biyu ne to wannan harshen na ma'auni ya danne man harshe shi ne asalin taken kistan to za mu ji yaya aka ya danna harshe kuma kala ba'adu salaf wani daga cikin magabata ya ce ashhadu ala kulli kayyalin aw wazanin bin ya ce ina yin shaida kowane mai awo da kowane mai awo awo da wanda ke aunawa da mudu kenan shine kayyal duk wanda yake yawan auna abu da ma'auni na mudu, mudu wanda ake saidawa na kasuwa wannan kuma san mai mashi ko tiya ne ko wane ne ko wane ne dai awo wanda ake auna na kwano wanda za a ɗebo tsaba kenan ko tsaba ko kwayar dawa ko kwayar gero ko wani abu to shine ma'aunin su shine kai to kayyal shine sunan fa'al mai aikin wanda ke aunawa sannan kuma wazan shi kuma wanda yake auna nauyi shi da scale yake aunawa wanda shi nauyi yake sawa sai ya ga yadda nauyin ya kama to ina sanar da waɗannan mutanen su ji ya ce li'annahu la yakadu yaslimu zai wahala mai yin wannan sana'an ya kubuta in ma dai mai aunawa da kwano in ma dai mai aunawa da nauyi ya ce waɗannan zai wahala mutum ya kubuta a lahira bai shiga wuta ba illa man asamahullah sai dai wanda Allah ya tsiri zai wahala waɗannan a ce mutum bai shiga wuta ba sai dai wuta yi watakila kowa da irin tashi a sai wanda Allah ya tsiri amma ba mu ce duka ba kada wasu ji su ce an ce duk masu yin abin yan wuta ne don mutane ba su cika mutane adalci wajen sauraron magana amma mutum ya saurara ya ji in wannan din ya kubuta sai mutum ya ji nawa za su kubuta daga wannan saboda haka nan yana sanarwa ne kowa ya ji wanda dukke ke awo da ma'auni na mudu ko awo na nauyi wanda za a sa nauyi a gwada a ba da sakamako ya ce ina sanar da su su ji zai wahala ba su shiga wuta ba sai wanda Allah ya tsari ya fito to shine nan wanda ya magana wannan magana tana nan cikin ba ta hudu din da ta uku da ta hudu kamar yadda za a gani wa a zuhun nan wurin ce duka yana nan cikin kitabul kaba'ir lil imamu zahabi rahimahullahu ta'ala kuma ni abin da ke bani mamaki shi littafin nan ni tun ban da wayo na san shi yana nan a cikin al'ummar nan tamu amma fa abin da littafin ke cikin ba karatun littafin ba domin wannan littafin dadewar da yayi a nan cikin wannan al'ummar da a ce mun karanta shi kuma an karanta mana ai an karanta mana da an karanta mana mun gane mun rike abin da ke ciki da ba haka muke ba yanzu to amma littafin daban mu daban ba yawan karatun littafi shine magana ba na sha mai ta muku magana nan mirara wa tikrara a karanta littafi ya taso daga cikin littafin daga sutur aka ce mina sutur ila sudur ila aljawarih to shine an yi karatu a karanta littafi ya taso daga layin littafin daga sai tsarorin littafin ya taso daga nan ya shiga zukata sannan a ganshi a gabobi to shine an karanta littafi amma da an tara shi a cikin maktaba an ajiye kuma mutane su dinga istishadi da shi duk magana mutum zai kawo ya kawo amma kuma ba a canza ba har yau ba a canza ba to wallahi karatun shi sai dai zama mutum sanadin ma tsara shiga wuta sosai ya zama mutum linzami wajen shiga wuta domin mutum ya sani sannan kuma ya taka to wannan azabar shi ma ta fi tsanani Allah ya tsare mu saboda haka nan yana nan ciki yake cewa wa qala ba'dhum dakhaltu ala maridin wani yace wancan shi ya ma gama nashi ba kawai guda ɗayan nan ta isa ga wanda zai gane gane yace wani yace dakhaltu ala maridin yace na shiga na tarar da wani majiyaci yana kwance yana fama da jikinsa wa na nazala bihi mutuwa ta faɗo. lokacin mutuwa yayi wa ja'altu ulqinuhu ash-shahadata ni kuma na ci gaba da lakana masa kalmar shahada ina cewa ka ce la ilaha illallah muhammadun rasul ina ta gaya masa walisanuhu walisanuhu la yantiqu biha harshensa kuma ya kasa faɗi na na yi, yi, na yi, harshen shi ya faɗi wannan kalma amma ina harshe ya kasa faɗi walamma afaqa yayin da ya farfaɗo, bayan da ya sume yanzu ya farfaɗo ya dawo cikin hankalin shi fa qultu lahu ya akhi ya akhi yace ya dan uwana mali ulaqinuka shahada wa lisanuka la yamsiku biha yace me ya faru ina ta faɗi ma kalmar shahada harshenka ya kasa faɗi nayi nayi nayi harshen ya faɗi kalmar shahada amma ya gagara me ya faru kala ya ya ce ya wani ya dan uwana lisanul mizan ala lisani yamna'uni min an-nutqi biha yace harshen ma'auni ne kaman ce mudu ne ko ka ce wancan harshen na ma'auni Shi ne ya hau kan harshe na ya danna harshen harshen nan ko ya so ya daga ya faɗi kalmar shahada wannan abu ya danne shi kamar yanzu ne Allah ya ce mutum ya zo zai kalmar shahada amma mudu ne ya je danne harshen na ma'ana kenan harshe ya datsa harshen ya daga ya ce la ilaha illallah wannan mudun ya danne harshen nan ko ko skeli wannan wajen awo ya danne harshen yayi yayi ya faɗi ya kasa fa qultu lahu billahi yace to ina gama ka da Allah akuntu tazinu naqisan kana yi ma mutane awo bai cika ba ne idan ka zo awo kana tauye mudu ne koko idan ka zo wajen skeli na nauyi kana tauye nauyi ne akwai wani abu da kai ne irin wannan ku ji maganan don ku gano wancan magana an tsiran ko ba tsira ba ya ce wai sadda ka kiraye kana yin awo ne ka tauye ma mutane awansu ko kuwa wajen nauyi ne kake ƙara nan ba ko ka rage kana yin haka ne a lokacin da kake raye qala la wallahi yace ban taba yin haka ba ni ban taba tauye ma mutum awo ba in zo wajen awo in rage ko in in ƙara ko in wani abu ban taba ba walakin ma kuntu aqifu muddatan ai wato yace ma kuntu aqifu mudda li aqtabira mizani yace abin da ya faru ban tsayu lokaci mai tsawo bane na auna yadda ake awon Buku gane ba yana sawa a yi amma bai taba tsayawa ya duba ya ga masu awon nan suna yi daidai ba su canza ma'aunin nan ba koko yana nan yadda yake injiniya abun bai fito ba ko idan yanzu kana da masu shago kana da shago ana ma awo abin da ya kamata wata rana ka mamaye su ka auna ka ga wannan skill din daidai yake koko sun tauye shi kun gane magana ba shi ke awon ba fa ana aunawa a inda yake sana'a amma ya kiya tsaya ya duba ma'aunin yana nan yadda yake koko masu awon sun rage koko mudun nabi ne sun kwankwatse shi ba lotso shi suke ba shi mudun ba suna bubbuge shi bane ya shigo ciki yayo ciki to shi bai tsaya ya duba wannan bane kawai shine laifinsa kunan dore ku gane fa ko ba za ku dauka ba amma dai ku gane tun ya gane abin shi yanzu laifin shi baya cekin masu yin abun baya duba ya ga ma'aunin nan skelin nan yana nan yanda yake koko an murde shi wanda ake auna nauyi yana nan ko an murde shi yanda ake wanda ake auna mm, ka awo shi ma yana nan ko an murde shi ku duba gwamnati ce ta naɗa wasu wasu abun nan ba aka ce weight and measures aikin su fa kenan su je su zagaya su yi wannan abubuwan in an gan su ai daidai in sun wuce ba su sun san gaibe ne ba sai su ma abinda suka zo suka gani ba kuma duk inda suka je fa sun gana ma sai sun kamo in an tafi masana'antu a yi wata rana wani waganmu da yake ba mu labari ya ce da ya je suka je gidan wani siminti aka je aka yi aka yi wannan abin nan din da aka zo suka ga abin da aka yi sai aka ce wai za a ba su miliyan goma kan su faɗi wannan magana ya kalli miliyan goma ya kalli lahira ya ce to yanzu suka bamu miliyan goma nan muka ansa muka kyale su wannan cutar da suka yi fa Allah kaɗai san iya inda za ta to mu kuma muka anshi miliyan goma kuma muka mutu fa mu ce ma Allah ne ce ba za mu ansa ba so da ku dawo da abun ku a gyara kawai yadda ake yi kuma ba haka ba nan mu liƙa maku nan ba to idan suka rena abun nan din kaje kai masu wannan abu in ba ya sa ba sai su sa biyo ka hanya kashe kama wanda ya bada miliyan goma aka ce an kyansa in ya samu wanda zai ba miliyan ɗaya ya zo ya kwakwaɗe ka kana ganin ba za a yi ba ku duba fa mata da miji mata ce fa ta haɗu da 'ya'yanta guda biyu suka ba wani kuɗi nawa suka ba shi duka duka na dubu ɗari da ashirin suka ba shi suka ba shi dubu ɗari da ashirin kuma ya anshi dubu ɗari da ashirin ɗin nan ya kashe mutum mijinta uban 'ya'yanta da ba da dubu ɗari aka ba da saboda dubu ɗari da ashirin aka kashe mijin kuma gaban 'ya'yanta gaban mata shi wanda ya kisan fa dubu ɗari da naka aka bashi yanzu wanda ya samu miliyan ɗaya aka ce kashe wani ko baban shi ne kashe shi zai tunda wasu yaran ba baban nasu suka kama ba suka je su biyu suka nemi miliyan nawa suka nema suka ce a kawo masu miliyan kaza da ba a kawo ba suka kashe baban su sun gaji sun so ya mutu su ci gado yanzu bai mutu ba sai suka kidnapping din baban suka kai shi wani wuri suka nemi yan uwan su zo su kawo masu kuɗi da ba su kawo kuɗi ba suka kashe baban tunda dai ba a kawo wanda suka yi kidnapping ba to bari su kashe shi su ci gado to zaka irin wannan aikin ba dole ba sai ka dai kai in baka daure ba kai ma ya zaka ka yi shi ma irin wannan din mutanen da kawai duk sanda aka zaka ka ce masa ga abu neman mafita za su in kuma ka ki hmm. wata rana wani wani accountant abokina ne yana bani labari ya ce wata rana da aka je wani wuri aka ce mai gashi gashi ya ce shi bai san haka ba aka yi abin ha ba ya ce da dare aka zo aka ɗaukai adda mota aka ba ya ce sai suka sa shi a buhu suka ɗaure buhun suka ja shi a cikin mota suka ja buhun a ƙasa ya kukkuɗe da naje na gaishe shi ba da fuska da guwawu duk inda ka sani ya kukurje aka ce to amma wonin ne na gaya muku wallahi saka shaka a cikin akwati a cikin buhu suka ɗaura jikin mota suka ja buhun a ƙasa yana cikin buhu suka gwaggwabje shi ko ta ina ko ta ina rauni inda kasan ya yi damben shago ko ina rauni sai da na je na gan shi da ina nuna ba labari na ji ba sai da na je har gidan shi da kira ne ya ce min kaji kaji abin da ya same ni ya ce wani na zo gida na gan shi duk ya kukuje ko ta ina ta fuska ta ka ta keya ta buwawu ta gwiwa hannu to dai ka san saka mutum cikin buhu an ja a ƙasa ai kaga ba ya kai da zaka ce ba zai buge ba jan shi suka yi suka daure jikin mota kamar mota ta mutu anya suka ja shi a cikin buhun aka kai inda aka kai zanna a kwance shi aka ce warning Najeriya Allah dai ka ba mu mafita to wannan dai kun ji yadda aka kwashe da shi saboda haka ya ce don haka yanzu ga kalmar shahada nan ya yi ta gagara aka ce kana ragen awo ne ce a laifin shi bai dubawa bai binciken scaling shi bai binciken maunin kuma ba je kuna ji dai wani ya ce ya kawo za a yi awon bai kawo su keli kala uku suka ce duk ba su yarda da shi ba an kawo masu na germany an kawo masu na japan an kawo masu na ingila suka ce duk su ba sa son shi suna da nasu aka ce to ku gwada da naku aka za ku gwada nashi in ya ce sha biyar nasu ya ce sha biyu kaga sun rage nan sannan su kuma nasu in sun zo sa ma su ce sha takwas kalli fa bambancin a nashi ma sun rage daga sha biyar an dawo sha biyu a nasu kuma sun murda a nasu yanzu sha biyar ɗin nan nashi yanzu a wurin su kuma ta koma sha takwas su sun ansa sha biyu kenan su kuma sun sai da sha takwas shi ma nan sun rage mai uku can kuma sun ƙara wa mutane shida tauna ka auna wannan kawai ka gani kuma duk maganar nan ne abin da ke bani mamaki komi sai mu ce gwamnati komi sai mu ce gwamna daga gwamna sai shugaban kasa su muka iya zama mu zaga mu zauna mu ta cewa laifinsu ne to yanzu gwamna ne zai zo zai je kasuwa za ka sai nama ya gwada ya gwada ya tsaye a wurin ya ce sai an gwada ko gwamna ya zo ya yi wannan dokan ya sa ta ya gama tashi in aka wuce masu bin dokan ba sa nan mutane sai sun yadda suka gada ba to wannan kuma gwamna me zai yi a nan wani shi musulmi ba ruwan shi da wai maganan ko gwamna na ganin shi ko shugaban kasa na ganin sa ko mawa na ganin sa ba ruwanka da wannan abinda kawai aka ce ka sa a ranka shine ba cewa duk inda ka shiga ka Allah na kallon ka shine ma'anar ihsani wanda Jibril alaihi salatu wassalam aka turo shi daga sama na musamman saboda aka ce wannan a tadrin man sa'il ka san wane ne mai tambayan nan ya ce Allahu alamu wa Allahu wa rasuluhu ya fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum kaga ashe wannan abun su ne ginshiki shi yasa aka ɗauke su ciki aka ɗauko maratibul islam aka ce matakan musuluncin nan uku ne na farko al-islam al-iman al-ihsan a nan waɗannan abun uku su ne addini to duk mun bi su mun yi kace-kace da su wannan gwamnati ne za ta zo ta tsare mana sai mana waɗannan ta sai mana ya aka yi muka wannan idan ka shiga cikin sallah gwamnati ne za ta zo ta tsare ka ta ce ka natsu kamar da zuciyarka cikin abin nan ba ka natsu kai ne za ka yi muraƙaba ka san yanzu gaban Allah kake almusalli yunaji rabbahu mai sallah ya zo ganawa da Allah ne fa idza ataita ila salah idan ka zo sallah fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha washtaghil mi li muraqabati mawlaka alladhi tusalli li wajhi idan ka zo sallah ka zo ganawa da Allah ne da ka zuciyarka daga duniya gaba ɗaya da abin da ke ciki ka mai da hankalinka wurin Allah wanda saboda shi kake sallah to nan ne za ta wasu tsare ka ta ce ma ya zuciyarka take an san zuciyarka liman ma da kuke sallar tare bai san zuciyarka ba ballantana kuma wani da ke wani wuri shi zai zo tsare ka to ga in ka wannan imani fa kai ne za ka gamsu ka yadda da Allah tabaraka wa ta'ala aka zo zani aka ce an ta'budallaha ka annaka tarahu shine kai bauta Allah kaman kana ganin sa gashi nan gaban ka fa in lam takun tarahu in har kai baka ganin shi fa innahu yaraka to ka san shi yana ganin ka za ka huwal muraƙaba idan kai wannan bi tamamin muraƙaba ko me za ka yi da wannan muraƙaban to shine ake nufi da haka ko ana gadin ka ko ba a gadin ka ko akwai mai tsaro ko akwai supervision ko babu supervision ko babu menene duk abin da ka sani kai dai kawai Allah shi kake kallo a zuciyarka nisba ainaika wa kuma nisba qalbik yana gaban idanunka kana kallon kaman gashi nan kuma kana ji a zuciya kaman ga kanan gaban shi yana kallon ka shikenan in an yaka an huta waɗannan ba wani ne zai mutum ba haka in za mu yi mu yi in ba za mu yi ba ko mu bari har mu je gaban Allah to da ka wannan shine fa hadha halu man la ya'tabiru sihhata mizani wannan fa ku lura wai wanda bai tantance ma'auninsa bane shi bai kokarin ya tantance ya ga ana yi da mai kyau ko ba a yi da kyau ko ko an canza in a gaban ka ne a ɗauko na gaske a yi awo da shi in ba ka nan a ɗauko wanda aka ga dama a yi awo da shi Ba ka tantance ba tunda ka tantance ba laifin shi to kenan shi ba wai ya yi zaluncin ba kai fa halu man na kusan to idan an ce wannan halin wanda bai duba ba ne. yaya halin wanda yake ma mutane shi da kanshi ya rage ya wanda shi ne ya tauye da kanshi wannan halin wanda bai bai bai takin ma'aunin bane ga ana gwada daidai ana aunawa daidai kenan kaga kamata idan kana da irin waɗannan wurin wata rana sai ka laɓe sai ka aiki wani ya sawo ma a wurin ka ce je sawo ma wanda ba sani ba ba za gane ba sai ka aika je ka can sawo man kaza sai ka sau sai a sau sai ka zuba leda in wani abun awo ne na abun nan ka sa a sawo ma in mai ne ko wani abu a sa a sawo ma ba hujja ba ne kana da gidan mai ana cuta ka ce wa in ka je lahira ka sani ba kana da manaja manajan banza in bai tsare ba ya dama masifa in an gama sai da kayan wa ake maida ma kudin cikin akawun ba kai bane ka taba zuwa ba ka bincika za ka sha mamakin an je lahira a je gidan man ka cewa a je wajen wancan famfon ya fi cika a je bayan duk famfo iri ɗaya ne ka zo wata rana ka je ka saya ba sani ba sannan a gwada ka ga nawa yake saidawa in ma ba da kai dama ka hada baki aka murɗa abin ba kenan in ko da kai ne dama me za ka bincike ka sani ka ci wuta balbal kawai ba shikenan ba kuma in baka sani ba to je ka wata ranka saya bai sanin ba shi ma ka gwada ka gan nawa ya zuba ma a wannan awon sai ka dawo mai da shi ka ce juya wannan abun gwada mu gani lita nawa ya kama ba daga nan ka sani ba a aikace ka gani in kuma awo ne kana da shagon awon ka je wata ranka sawo siga ko ka sawo ne ba auna ma ko yanzu nan shaguna nawa ne in ka aiki yaro ka ce je sawo ma sukari ya je sawo idan ka auna ta sai ka gaba ta cika ba kai in ka je ka so a wurin da za ka gwada taka da tashi sai ga taka ta fi cika me yasa ba dan an ga shi yaro bane bai iya gane ya cika ko bai cika ba ka bashi abin da ga dama kai kuma babba kana kallo za a zuwa ma ba daidai ba har ma an zuwa ma masu ɗebi wani a ƙara ma an san cuce ka in ka ci wannan abin ka ci wuta ya baka daidai kuɗin ka dan me yasa ya ɗebi wata ya ƙara ma me yasa ya ƙara ma dama da ya baka taka daidai kuɗin ka me yasa ya ɗebi wani ya ƙara ma in ya san bai ma cuta ba to ko kai ka cuce ko shi ya cuce ka daidai bai karawa din ɗayan biyu ta faru ya baka daidai kudinka in ya baka cikakke shi ya sani in bai baka cikakke ba shi ya sani kowa ya je ji da kanshi kultu wa sadaqa Allah ta'ala idh yaqul Allah tabaaraka wa ta'ala yayi gaskiya lokacin da yake cewa wailul lil mutaffifin bone azaba ta tabbata ga masu tauye ma'auni wanda wajen awo suke tauye ma'auni matan nan fa surutu kuke ina kallon ku ga saitin nan ina kallon ki kina magana da wata in kuma karatun zaki ki zo ki yi mutum saukani ina ganin ku daga nan ki buɗe littafin ki kawai ki ji abin da nake cewa ko kuma in tada ki har kowa ya ganki wailul lil mutaffifin alladhina idza talu ala an-nas yastawfun bana ya tabbata ga waɗanda suke yin awo suna tauye ma mutane ma'auni allazina idza talu ala nas waɗanda su idan suka awo a wajen mutane su suna so su saya in su ne za su ansa yastaufun suna son a cika masu za a cika masu ma'auni suna so cikakke wa idza kaluhum amma idan suka auna ma mutane awwazanuhum ko suka sanya masu a nauyi wajen nauyi a yukhsirun sai su tauye masu nasu hakkin su kuma su in su ne za su sa a masu awo ko a sa nauyi suna son cikakke za su kura idansu su kada zalunce su kada ya cuta a ba su cikakke wajen awo a ba su cikakke wajen nauyi amma in su za su auna ma mutane sai sun yi dabara ko su tsoma yatsan sa a ciki su rika zubarwa ko su nake abin su dan dake shi ko su burmo shi ta ciki ko su yi mai dabara ko su matse shi ta wani abu kuma wai har ma mai sai da dankali ya iya yadda zai yi ya zo kasan dankalin ya wata dabara ya matsa kwandon ba komi a ciki sai ya fara ɗora daga sama ya sa wani tsakani daga ƙasa ya cika kwando ya sororo ashe can rabin kwando abin da ya kasa ba komai a ciki mai tumatir ya iya mai albasa ya iya mai wane ne duk ya iya duk sun iya wannan za ku biya wannan abin da kuka yi kun so ko kun ki kuma duk abin ku yanzu ba ku isa ku gano iya wanda kuka yi mawa ba sai an je can sadda kowa zai taso ya biyo ku yama yama to sannan za a gane abin da aka yi bai yi ba ala ya zunnu yanzu waɗannan mutanen ba su zato ne cewa annahum mab'uthun za a tada su ranar kiyama ba su tunanin za su mutu a tada su wanda ke tunanin zai mutu a tada shi kuma a biyo shi da wannan yama yama na aki zai yi haka a yuna ne za a tada su yau nuna zai ga wani gini wanda yake mai girma wanda ya yi kirki ma a ranar wunin sai ya firgita shi sai ya ji tsoro balle kuma wanda ya zo da kaya na wasu rigim rigim yau mai komun nasu li rabbil alamin ranan da za a tsaye da mutane gaban ubangijin talikai gaba daya a tsare su a ce to yau ranan hukunci kenan saboda haka kowa idan mutum ya yi zalunci duba fa dabba wadda ba ta da hankali idan ta cuci yar uwarta ranan kiyama mara kaho za a sa mata kaho ta tunkuri ita ma wadda ta tunkure ta in dai ta tunkure ta saboda rashin kaho to yanzu sai an ba ta kaho fa ta rama a lahira in har dabbobi za a ce wanda ba su da hankali saboda wata ta kuri wata arama ya yamu yan adam mu juna kuma a kyale muke tunani wallahi idan mutum ya yi tunanin zai zalunci a kyale shi a lahira ya yi ma Allah mummunan zato kawai mutum yana so ya nemi wanda ya yi mawa ya nemi ya halatta mai wannan zaluncin da ya ko kuma in kuɗi ne ya biya ko in mutunci ne ya biya nan muka karanta fakihatul majalis da ku Sheikh Wahid salam Bali hafizahullah yake cewa idan ka taba hakkin mutum ka nemi ya yafe ma yaki to ko da kudin ka ne sayi wannan hakkin ka biya shi kudi saboda kada je lahira domin in ba haka kai ba to ya riga ya hakikanta cewa ne sai ya aikin ka na lada a lahira kuskure ne babba muke yi cewa wai in kai ma mutum zalunci ka ce yafe man ya ce bai yafe ba wai sai ka ce kada Allah sa ka yafe ko ka yafe ko kada ka yafe ni tunda na ce Allah ya yafe man Allah ya yafe ma ƙarya kake wanda ya gama ma ƙarya yake wanda ya gama haka ma wallahi ƙarya yake Allah baya sa hakkin wani sai ka nemi sulhun nan ku sulhunta da shi ko ta hanyar yafe ma ko ta hanyar ka biya shi da kuɗi ka saya da kuɗi ya biya ka biya in ko ba haka wala ka sha mamaki dan sai ya zabtare ma sallah ko azumi alakhirah ba maganan wasa ba ne wannan balle ka ce wai a tun da abin nan ne idan da yanzu bashi yake bin ka na kuɗi sai ka ce ya yafe maka ya ce ba zai yafe ba shikenan sai ka ce Allah ya yafe ma kana mutum yana bin ka dubu ɗari biyar ka zo ka ce yafe man kuɗin nan ban samu ba ya ce ban yafe ba shikenan sai ka ce tun da ka neme yafe ba yafe ba Allah ya yafe ma to mutunci ya fi kuɗi mutuncinsa ya fi wannan kuɗin suna ka in mutuncin shi ka taɓa ya ce ba yafe ma ba kada ma kai tunanin za ka nemi sulhu kawai ku sasanta kuma abu ne a aikace sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda radiyallahu anhu shi kuma an mai bishara da aljanna amma da wata mata ta riya cewa ya zalunce ta sai da yazo ya ce bari ya sai zaluncin ya rubuta da kanshi Umar dan Khattab kenan kuma ba so ɗaya ba ya taba zuwa kasuwa ya ce mutane su daina baza kaya akan hanya wani mutum ya baza kaya akan hanya ya tsula mai bulala yace ba na ce a daina baza kaya kan hanya ba kun ga ma laifi fa yi ya tsula mai bulala ya ce ba na ce a daina baza kaya kan hanya ba bayan ya koma gida ya ce to yanzu da ya tsula mutumin nan bulala in aka je lahira aka tambaye ba ya sa ya tsula mai bulala ya yi ta neman yadda za su warware ya yi ta neman yadda za su warware ran na ya samu ya je mai dabara ya ce za ka je aikin maka kana so ka je aikin maka ya ce ina so in je aikin maka ya ce to ga dirhami dubu kaza ka je ka yi aikin haji da su ya ansa ya ce abin da ya ce amma ka sani ya ce gaskiyan magana na biya ka ne bulalar da na taɓa ma wata rana kan abin nan ya ce amirul mu'mini wannan ni fa ne laifi ka tsula man bulala ni kuma na mance ce in kai ka mance ni ban mance ba kuma na tuno da radda za a tsare ni a ce me yasa na tsula ma wannan bulalan shi yasa na saya yanzu na biya ka tafi aikin maka kawai da waɗannan kuɗin kuɗin har sun mai yawa bai san yadda zai dasu su ba da ya ga an bashi kuɗin sai da ya rudi ka ji alan guburo bulala ɗaya masu sa a kashe fa ka ce a kyale su wallahi kai ma Allah mummunan zato ku bari ku gani za a sha mamaki manzo Allah ne fa ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam yace baya na sai ya kono ba'di a wannan asira wani wurin yace za a samu haraj bayana na za a dinga kashe-kashe bayana na za a samu wasu mutane su dinga kwashe arzikin al'umma kansu kaɗai suka sani Ya ce waɗannan mutane in lokaci yayi abin da yake hakkin ne kuna ku na girmama su da ku bi ku basu amma haccin ku ku yi haƙuri har sai kun haɗu da ni akan tafki za ku ga yadda za a yi da su to me naka na gaugawa me naka na damuwa me naka na zanga-zanga a musulunci kwata-kwata ba zanga-zanga duk wanda ya zalunce ka kyale shi haku a gata in kuma ka ga dama ya fi mai saboda kada ma ya bata ma lokaci a can mala abokar ka ce ko kada ma ya bata ma lokaci a can kawai in ka ga dama kyale shi kada ma ya bata ma lokaci in ka je can na ya fi masa to to shi kenan in mutum ya ga dama ya wannan yayi wa in ta'fu wa tasfahu in ko kai afwa ko kai yafe shi kenan shi yafi da ka iya kai ka yafen ka ko da kai kai ma saboda Allah ya ma ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ba ku so kuma Allah ya maka in kaga zaka iya in ko kaga ba zaka iya ba rike kayan ka sai an je can a baka kuma kana so yafe qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wailun wannan wailun dinnan wajin ne fi jahannam ya ce wani irin rami ne wani kwari ne a cikin wutar jahannama yahwil kafiru fihi arba'ina kharifan qabla an yabluga qarahu yace kafiri zai fada cikin wannan ramin ya dinga mulmulawa ya dinga mulmulawa ciki sai yayi shekara arba'in ko kharif shekara arba'in a takaice kawai kafin ya kai kasan wurin shi wannan wadin wani irin rami ne wani bala'in wuri wuta ne a cikin abin nan din nan shi kafiri zai ta gungurawa ciki ya ta gungurawa sai ya yi shekara arba'in yana mulmulawa kafin ya kai ƙarshen wannan ramin jahannam Allah ka tsare mu to ku duba abu idan fa yana ƙasa kamar wanda suka yi physics a makaranta akwai wani abun nan da suke ce ma gravitational forces wannan gravitational force a lokacin da abu yake yin sama wannan gravitational din yana pulling din abun bai cika gudu ba sosai akan in yayo kasa acceleration da abu yake lokacin da yake yo ƙasa ya fi sauri idan aka ba mutum calculation na calculation velocity ko acceleration idan yana calculating abun da ya zama upward abu ne to in yayo kasa za ga calculation din is different uh, figures din da mutum ya samu a lokacin da yake yo ƙasa to za ka ga ya abun nan ba to bayan ka gama calculation na can kai calculation lokacin da yake sama ka zo kai calculating abin da yake kasa to sai ka calculating difference na wannan gravitational force ya ce shi ya baka wannan difference ɗin ka gano difference ɗin sadda ya sama da ƙasa sai ka cire gravitational force dan dama ana ba mutum shi wannan a cikin calculation na ce gravitational force is given as sai a baka wannan to idan ka sa da shi ka cire wannan abin shi zai sa ka tantance wannan saboda wanda ke yau kasa yana da wani force da take pulling din shi da sauri fiye da wanda ya sama kudan gana abu wanda suka yi fizik ni ma karambani ne amma dai sun gane su tangaram abin da nake nufi da wannan magana da haka idan kana kafule abin da yake yo kasa ya fi gudu akan wanda yake yin sama na? eh eh ai in ba haka aka yi ba za su da eh shi cewa kaga ba in kana in bai da abun awo wani bai cika lura ba cewa idan ka in mutum kana so ka gane wai ka ɗauki dutse ka jefa sama in yayi sama sai ka yadda yake tafiya sama da kuma yadda yake zuwa ƙasa ka ga wani yafi sauri ai duk sai wanda yake da kula ne zai iya gane waɗannan abubuwan ko kuma mutum yana da wani awo na abun nan muna ce masu ne alkuwa a jazibiyya su ne da wannan gravitational force din kowa jazibiyya ake ce masu suna pulling suna abun nan din juna to kamar yadda aka ce ɗabi'ar ɗan adam haka yake yana da wasu pools waɗanda suke pulin ɗin shi wannan himma wajen himma aliya akwai wani kowa jazabiyya wadda take ƙoƙari ta ja mutum zuwa sama to sai ya zama mutumin kirki wannan kullum yana ƙoƙarin ya ɗaga matsayinsa zuwa sama ya kirki ya zama ɗan aljanna akwai kowa jazabiyya wadda take ƙoƙarin ta ja mutum ƙasa wanda wannan ita so take ta zama lalatacce kana kokarin kai sama ita ma tana ja tana pulin ɗinka ƙasa so take yi sai ka lalace ka zama ɗan wuta dan aljanna sama take wuta ƙasa take da ka fara ƙagawa wajen alkhairi sai kaga ka fara yau ƙasa wannan ƙarfin yarin jayi na mai jan ka sama dan haka zaka zama ɗan wuta to saboda haka sai ka yi ƙoƙari ka mai da wannan ƙuwan nan taka ta yi ƙarfi sama kake yi kana nafila raka biyu a ga ka ƙoƙari ka mai da ta hudu to ka samu karfin da ya daga ka sama kenan kana biyun nan sai ka daina magana ta ɓaci to duk haka zaka auna sauran ayyuka ya fito haka muka karanta cikin ulul himma haka kai ne zaka yi makanka wannan awon idan an samu wannan eh, matsala tsakanin waɗannan kowata ne wannan karfin guda biyu suna ja kamar wani wasa da ake a primary sai a na da ya sunan shi tug of war eh yawa sai a samu nan ga ogansu nan nan ga ogansu nan ko sai a sa wata attaja idan kuka kasa ba ku da karfi kawai oganku aka ya a jawo shi kawai koma can gidan su dai ida sun janye oganku gaba ɗaya ku ba ku da ƙarfi an janye ku in ko oganku na gaba yana da ƙarfi sai shi ma ya jawo mai gidan waɗancan a ja iki ana ja kuna ja ana ja kuna sai ya janye muku kawai oga sai koma bangaren shi kenan ku kuku zai tafa masu kawai su sun sun kada ku to kamar haka wannan karfin suke janka idan ka tashi da safe haka zaka auna yanzu wani karfi ne yafi karfi yau a kanka tun daga asuba har yanzu zuwa daren nan yau a wani bangaren ka fi karfi shin karfin da ya ja ka zuwa samun rahama ko karfin da ya ja ka zuwa samun azaba ban sani ba ko kun gane kullum kai za ka yi makanka wannan awon dan barno idan ka tashi da safe tun daga safe Allah ya taimake ka kaga yau ka karanta Qur'ani kayi nafila kayi azkar ɗinka na asuba kayi azkar ɗinka na la'asar kayi kaza kayi sadaka kayi tasbihi baka zauna wata majalisa ka kira sunan kowa ba har dare to sai ka auna shi yau ka auna ka gani abinda ka fahimta iya fahimtanka kayi alkhairi da yawa to sauran wanda kuma baka gano ba shi kuma sai ka nemi Allah gafara cewa Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni Allahumma antal muqaddim wa antal muakhir wa antal ladhi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka shikenan ka kulli to ka auna kaga dai a fahimtar ka karfin jan ka zuwa ga alkhairi yafi yawa a fahimtanka ƙarfin sharri bai ja ka ba to sannan kuma sai ka dawo ka ce kai zai yi wafa abin ya ɓoyu gare ka don haka yanzu kuma kana nema in akwai wasu a rufe wanda Allah shi ya fi ka sanin ka zame wani wurin ko ka yi wani tunani mara kyau ko ka yi wani kaza to yanzu kuma kana nema ya rufa asiri shi kuma ya yafe ma ban sani ba kun gane a daure a gane ya fito ko saboda haka wannan wa qala ba'du salafi waylun liman yabi'u bi habbatin yutiha naqisatan jannatan jannatun arduha as-samawati wal ard yace bone ya tabbata ga mutumin da zai sai da wata kwaya ya ba da ita a naƙashe bata cika ba sosai wannan ya ja mai ya rasa ko ya asaran wata aljanna wadda faɗinta ya kai faɗin sama da ƙasa ta dalilin wannan kwaya kuma ta rasa ka rasa ta ka rasa wannan wuri wa yarihu liman isko wa waihun liman yashtari alwayla bi habbatin ya'khudha za'ida yace bala'i sau abun wuta tururin wuta ya tabbata ga mutumin da wannan yashtari alwayl wace kaito kaito kaiton mutum liman yashtari alwayla ga wanda zai sayi makan shi azaba bi habbatin ya'khudha za'ida da wata kwaya da za a ƙara mai da gangan wajen awo kai ka da su ƙara ma wata kwaya ba taka ce su ɗauko su yafa ma cikin naka da aka yi ma awon me yasa ka auna min in ka san ba kai daidai ba me yasa ka ce a sake awon mana in ka san bai cika ba to me yasa zai ɗebo wani ya ce bari ya ɗan ƙara ma wannan ƙwayar da ka hanso ba sai dai mu ce Allah ya fi mana ba wane ne ne taɓa zuwa sayayya da kanshi ba a mai gyara ba na? Eh dai yin buhu ka saya amma inda za ka auni suga ko za ka auni wani abu da ka gama da ya gama sai ya fato ya fata ma Allah zuwa ba ku kuna ya fata su ko ku bari <laughs> gabar kyauta ne to da da baka saya ba ya baka in ka ce kyauta a'a bari mu bari mu tantance abin ai wata kila kafin mu wayo lokacin da baka zo ka saya ba sai zo ya ce dan barna bismillah sai ya fato kullama kulla ma leda ya baka na'am to me za yanzu ya baka ana so a jawo hankali a jawo hankalin ka ta amma cuta ko ko a jawo hankalin ka ka rika zuwa to bari ka ji sharrin abun idan yana da buhu buhun siga ya san lokal 32 yake yi to sai ya fitar da 32 nan ya za a yi a wajen wannan awon don haka kai in ya sa ma ɗayan ka ya ɗebi ta wani ya ɗebi wani abu ya auna ma radda wani ya zo sayan na ƙarshe ba dole ne ya buɗe wani buhu ya ci kowannan sauran ya samai ba in dai a lokal lokal zai sayar shi abin da zai kokari sai ya mai da talatin da biyun na a cikin wurin to nawa aka ɗiba aka baka na'am akwai wahala na'am ta ya gyara ne to me za a ke ba da gyaran to shi ne abu to yawwa to inda kyauta ne dan me zai ce ba zai yadda ba da ba shi ba abin da yake kallo da aka auna mai bai cika ba sosai yanzu an dan ya fato an kara mai ne an samu wani gibi an biya shi shi yasa da ba zai ansa ba da ya san kyauta kake ba shi radda baka ba shi ba sai fushi kayan shi ne amma da yake ganin hakkin sa ne sai ce ba gyara wani ba tambaya yake ba da kanshi ya ce ba gyara ko ba ka bane to to me yasa zai tambaya ya ce a bashi gyara saboda me saboda ya zo gobe a bashi sama da kudin shi ba daidai bane wannan bai cikin isani bai cikin kyautata ba kyautata bane ma zalunci ne saboda ya cuce ka kai ma dan wani kunyan shi kake ji idan yanzu da zan zo sai wurin kai ka tashi gyaran sai ka ɗebo da yawa ko kuma kai man so biyu ka ƙara ta to Allah ga ta mallaka sai ka kambato ka ƙara ta Allah ga ta ka ƙara kambatowa to wancan da ya zo shi kuma faɗa an jima ko mu zai da kuke wani wani ya tashi da masu da zaka ɗebo gyaran ma sai ya fi na yawa in babba ya zo wanda kake ganin kunyan sai ka fi zuba gyaran da yawa akan an aiko yaro ko ba ka bane to ashe akwai wani abu a ciki kenan ba daidai bane wannan na'am to kaji ma kaji in suka yi awo mai kyau ma ba sa sa gyaran a an cika ma awo da kyau eh Eh. ba za mu faɗi wannan Allah ya kyauta wa kana salafu salih su waɗanda suke waɗanda suke magabata sun kasance a al-amanata fil bai'i wa shira min afdalil ibadati kuji magabata waɗanda suka wuce sun kasance sukan kidaya amana wajen saye da sayarwa ya zama na a wajen saye kana da amana a wajen saidawa kana da amana to magabata na kirga wannan a cikin mafi girman ibada da za ka yi ba ibada da tafi wannan kai amana wajen ka saya kai amana wajen ka saida to magabata na kirga wannan a mafi girman amana duk mutumin da bai da amana wajen saye ko sayarwa ba shi da amana amana da tafi girma wadda tafi a kula da ita ita ce amanar da za a tsare wajen saye da sayarwa domin in ka kalli saye da sayarwa abu ne wanda labudda a rayuwa sai an yi su ko dai ka saya ko ka sayar kullum irin wannan sai ya faru in kai baka yi ba yau wani ya yi. wa kana salafu salih saboda haka suke kirgawa نظر الفضيل لابنه واتوشي فضيل ياك اللي لتنش وترانا وهو أي يغسل بضاعة قبل وزنها حتى لا تزيد وزنها على المشتري فقال له أي فعلك هذا أفضل من حجتين وعشرين كو من هج من هجتين وعشرين عمره min min hajjai hajjataini ayoyin kaji min hajjataini ne wa 20 umra ce wannan wa zalika li din al muamala ya ce ya ga ɗan shi yana wanke wani abun nan bai ba qabla wazdiha yana wanke wani abu da zai sayar kama a ce wata kaddara ce zai sayar to akwai wani abu lillike da ita in an sa ba wannan abun zai kara mata nauyi ba kuma yanzu a ce kai ne za ka auna ko loko ɗan barno kai kai ɗan daura ɗan inda mai rubutu mai holoko eh yawwa sai ka gan shi da tsatsa a kushe da tsatsa a jiki to idan ka zo auna shi wannan tsatsa ba za ta ƙara mai nauyi ba ya ɗebo ƙasa ya daddankare da wani abu ya daddankare ya daddankare mu yanzu kai za ka sa ta fa wancan na ba ku misali ne kawai da holokon don ka gane biba'an da za a sai ita ce za a sa ta a skeli ne ta auna nauyi saboda haka sai ya ga jikinta akwai wani abu da ya lillike wanda in an sa ta a ma'auni ta dalilin wannan abin da ya lillike mata zai sa nauyin ya karu sai koma yana wanke ta ya wanke ta tas ya kankare wannan abin da zai kara mata nauyi kada a je wajen au a auna nauyin ya bayyana ya fito ko kuma in ana so za ka gane kuma akwai bambancin yadda za ka gane bambancin kafin ka wanken ɗorata bayan kuma ka wanken ɗorata ka gani za ga bambanci kamar yadda ake masu ciki ko masu da ɗan jaririn sun suka ji asibiti a yadda za a yi masu shine sai a ce ta hau ita kaɗai sai a riƙe jaririn to yanzu kuma hau da jaririn sai ta hau ba daga nan ne za a kirga wancan ba sai a cire yanzu a gano nauyin jaririn tun da shi jaririn ba za a ɗora shi kan skelin ba bai fito haka likitoci suke masu aka ko da yake ba likitoci ke yin wannan ma waɗannan yan masu gajeren wannan ne ke yin wannan su likita yana ofishin shi zaune amma dai wannan ake yi a tura mai ya je a gwada a kai mai shi a ofishin shi ga ya ga banci wannan masu dan abun ya su nasu suke wannan aikin su ne waɗannan yan ƙananan ƙananan masu yin mutane rashin kunyan nan su ne ke yin wannan wannan wannan gwajin sai to shikenan yanzu ta hau ba jaririn ta hau da jaririn sai su gwada in sun gwada su rubuta a cikin fayil din su tattara sai su kai likita cikin abin nan saboda ya gane yana abin nan ko nauyin ya saba ko ya abin nan shi ke iya karanta wannan abin da suka yi wannan jigwalgwalan da sun yi shi ya kai ya san abin da suka ce shi ma ya daddan karana shi ya turo ya turo musu su suna iya gane wannan abin da yi komin turancin ka baka iya gane wannan rubutun na likita in ko ka sake ka je ka sha wata kwaya ta kashe ka to ba abin nan ɗinka ba ne ko kai profesa ne na english so ka kyala rubutun likita da wanda suka za abin da ya ru <laughs> ba ka wakaje je ka shawari magani ka mutu ta amma abin da muke so ku gane yadda ake bambance abin ta haka kaga wannan da ya zo ya kankare wannan abin ya san in an sa a sikeli zai ba da wani ma'auni in an sa an kankare sai baban shi ya ga yana yin haka yana wanke wannan kayan da zai sayar qabala wazniha kafin a auna hatta la yazida waznuha dan kada ma'aunin ya karu nauyin ta ya karu alal mushtari wajen wanda zai saya zai sai da ma wani sai ce to tsaya yanzu bari mu kankare tsatsa ko mu kankare dattin da tai ko mu kankara kasar da ta ɗebo ko ko wani karfen da baya mu kwance shi mu ciccire komi mu zama mun ganta mun batta yadda take sai kuma mu auna saboda kada ya cuci mai saye ya saya da wannan nauyin sai ya je shi kuma an cire wannan abun nauyin ya kasa sai ya ce masa fi'iluka ai haza kaga wannan aikin da kai yanzu na kankara wannan abun ka tabbatar da nauyin naka ne yace afdalu min hijjataini ya fi maka min hajjataini ya fi maka akan hajji guda biyu da kai ya fi ka je hajji so biyu akan wannan wannan aikin da kai yanzu ya fi zuwa hajji so biyu banda nan wa 20 umra kuma ya fi kai umra so 20 wannan abun da kai su guda biyun nan ya fi kai kaga kowane ɗaya goma kenan ya fi kai umra su ashirin wannan abin da kai wa zalika li'anna din al-mu'amala saboda addini gaba ɗayan shi mu'amala ne in mu'amala ka ba ta kyau ba addini ya baci mu'amala waka na dankali eh hmm. haka yake inda auna shi za a yi dama da nauyin kasan za a hada ta kamar dankali da doya kuma yanzu masu doya suna nan sai ce ai doyan aka wanke ta kuma za ta zama kaza za ta zama abin nan ba to ku dai kuka san sana'an ku ni ban san abin nan ba to antum a'lamu bi umurikum yanzu kowa ya sai inda zai ya fita sai inda zai kwaci kai shi na in haka zo ya da ya da danya wanda ake saidawa abin nan ba ko a yanzu dai shi ne kowa dai aikin shi na kwali eh ai abin da malam cewa yi akwai yara yanzu masu sai da kwali kwali wannan da ake sai da to yanzu ta dama mai baccin nan sai bacci kake ta yi eh kai din da kake ne wa kare mai baccin ba kake neman wani kaji bayan daga ya mai wacce akwai wuzu wai wuzu yana wacce an ce kana wacce ka bude ido ka tashi kuma ka fara ne mawa ne ce bacci to kai baka san kana bacci ba ne a <laughs> cewa yara yanzu masu sai da kwali su ma sun iya cuta in suka je tun da sun san auna kwalin ake nauyi ake yi sai su samu wasu kwalin da ke tsakiya sai su jika su da ruwa in suka jika kwali ko da ruwa ya ka gani to sai wannan ruwan sai sa sai ƙara nauyi da haka in an sa sikeli sai sikeli ya nauyi sosai kaji yara to wai koya musu iyayensu ne suka koya musu ba wani yadda za su yi wannan ma yayansu suka ga suna yi ba to mai kaza ma ya jika ta ya sa mata yashi balle wannan kaza mutum zai sai da kaza irin masu sai da hanyar nan kan kauye sai su jika kajin su turbuda masu yashi sai su yi nauyi in kai ka kama kawai sai ka jijim da nauyi sosai su ce duk ta ne su kuma masu dabbobi manya-manya su ba su sha kafashi yanzu layyan wanda suka sha sha kafashi ai ba su da iyaka Hmm? ehe shi buhun eh saukaji saukaji masu sai da masara su kuma in suka ɗauki buhun sai su dafa shi cikin ruwan zafi to na ka dafa shi cikin ruwan zafi mai cin buhu saba'in da biyu sai ya dawo sittin da wani abu yanzu sai a cika shi a ce kuma cike yake ɗam kai kuma za ka gani ka ga buhun gashi nan cike ai wannan sai dai in muka kama mu ta yi har gobe mai kace kai kace ta ciki shi buhun gero ehe aka lakwasa kai ta loda ta ciki ga wani nan dai yanzu kun ji wannan shi kuma zubi hafil manam an yanka shi cikin bacci yana bacci sai ya tashi ya ji an yanka shi ya aka yi zakara ibn al ibn al ya ambato mana anil qayrawani ya daga qayrawani ibn al dai ba sai an muku magana kan shi ba amma duk da ga ya can an tamu a ce naqlan an kitabi nihayatul zalimin al-ibrahim hazimi juz'i na ɗaya shafi na talatin da tara zuwa na arba'in daidai daru sharif lin nashri riyal littafi ne aka ciro can saboda kada kai ka je ka zauna maimakon mutum an karanta karatu ya rika kallon abin da ke cikin karatun ya ta roƙo Allah ta wa ta'ala ya fitar da shi sai fara neman yadda zai rusa karatun ya ce gaba ɗaya ma bai ganta ba to mutane su ci gaba da yi kenan to ka ji da littafi ga littafi ne mutum yana so ya makan shi adalci in an faɗa abu ya je ya duba a cikin littattafan malamai na ilimi. mun kawai ya kan mu karanta mu ma kamar yadda dan jarida in ya zo ba da labarai ya zo ya karanta a takarda ya ce yau kaza ya faru yau kaza ya faru mu ji wanda ya ga dama ya dauka wanda bai ga dama ba ya littafi ne ba mu ka rubuta ba kokarin da muke kawai mu gano menene ma magabatan suka ce ba gyara muke so mu masu ba Ka kunji an ba wa salafi qala kana li ya yace shi wato ya zo shi an kai rawani fi kitabil bustan a cikin wani littafi da ake ce ma al bustan yace an ba wa salafi daga wani daga cikin magabata yake ba da labari yace kana li jaru yana da wani makwabci ya a babakar na umar radiyallahu anhuma bai da aiki sai zagin na abubakar da na umar kullun zagin su yake yi dare da rana tunda dama su yan shi'a ba sun ce zagin su shine mafificin ibada da mutum zai a wuni ba mutum ya ce yana zagin jibtu wa tagut mata na zata min aksara min shatmihima wato shatmihima yace wata rana sai kawai ya yawaita zagin su ya wuce kowane zagi da yake yi na huwa wa walani ni ma sai da taba mutunci shi ma taba mutunci na muka yi da'in jadani da shi kenan saboda ya munana ranar da yawa wan saraftu ila manzili wa ana magmumun hazimun sai na tafi gida ranar ina cikin damuwa cikin bakin ciki ta za a yi mutum ya rika zagin sabon manzon Allah manya-manyan nan sai na abubakar da sai na umar kama haka wani mutu sai na yi bacci ranar saboda kuto ku duba kwaye da su suke damuwa yanzu mu wani ya zo ma haka a ce wai ka je gida abin ya dame ka ka cin abinci annabi ma ana zagi mutane na yawo kan titi suna zagin iyalin manzon Allah suna wasu ma sai su ta dariya ka kasa yin komi sun zo sun ce wannan matan manzon Allah ce karya sun yi mata riga sun sa mata riga sun ce aish sun rubuta a jiki suna yawo suna aisha ce wannan suna ita ita ce wannan abin nan ba indo suna zagi suna cewa indo sun rubuta a jiki a jikin karya suna cewa indo wai mutane aka bi ta kusa da su ba su iya komi sai su yi dariya ko ba ka iya komi ba sai ka shige ma cikin gida ba amma mutane su bi ta gaban ka suna wannan rashin mutuncin sai abin nan ne mutum kawai sai shige sai zauna ma yana kallon sa yana dariya alama mutum abin bai damai ba to shi wannan da suka yi haka ya ji wannan magana ya ga wannan mutum yanda ya yi ya ce da ya je gida kasa bacci ya yi ya kwanta ya kasa bacci ya kasa cin abincin shi na dare wannan damuwan da ya yi ta dalilin ta fara aito rasulallah sallallahu alaihi wasallam fil sai kawai sai mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bacci fa ya rasulallah sai kai kara ya ce ya manzon Allah fulanun ya subbu ashabaka ya ce ne yana zagin sahabbanka kullum ba abin da yake sai zagin sahabbanka qala man ashabi wane daga cikin sahabban nawa qultu abubakar ne umar ce abubakar da umar yake zagi da aiko da ya faɗi haka nan fakala qala khudh hadhihi al ya ce ɗauki wannan askai ga wata aska nan ɗauki ai aski ɗauki askan nan fasbah ha, yanka shi da wannan askan ɗauki ga wuka nan yanka shi mai zagin sabon nan nawa yanka shi wasu wannan mun taba karanta a can cikin rila ila daril akira ko da wanda aka karanta da su Ya ce ɗauki to ga wuka nan yanka shi fa ha fa ad'at fa ad'atuhu na ka ɗauki wukan nan na kwantar da shi wa tuhu na yanka shi da wukan wa ka anna yadi asaba min damihi naga kaman hannuna ma ya taba jini sai ne fa alqaitu ay almidi wannan almidiya sai na jefar da askan da na yanka shi naga kaman jini ya taba man hannu na wurgar da wukan wa hawaitu ila al-ardi li amsaha sai na kasa kuma zan goge hannuna a kasa inda ya taba jinin ya zo ya goge ya zo ya goge ya goge jinin da ya taba mai hannu ai kwanta ba sai na farka a lokacin yana yana bacci kun gane kisan ko sai na ta ba littafi ya fito fili ko ya ce da ya zo aka ga ya ga annabi ya gaya mai ga mai zagin sabon ka ya ce ɗauki ga wuka nan yanka shi ya ce da ya ɗaukan nan ya kwantar da shi duk a mafarki ke gani ya zabga mai wuka sai ya ji kamar jinin hannunsa ya taɓa jinin abin nan sai ya jefar da wukan sai ƙasa da hannun shi zai goge a ƙasa don ya goge jini da ya goga hannun nan ƙasa sai ya farka daga bacci ya ce wa ana asma usra sai na farka na ji ana kururuwa a gidan na. min na hau darihi a wajen gidan na ji ana ina wayo wane ya mutu wane ya kultu ma hana sura na ce menene wannan sautin qalu fulanun mata fuja'a aka ce wane ne ya mutu mutuwan fuja'a yanzu yanzu nan ana tare da shi amma yanzu gashi nan ya mutu wajen da daddare falamma asbahna yayin da gari ya waye aka zo wa nazartu ila ilaihi sai na zo na kalle shi a da aka ce ya mutu ya zo tun da makwabcin shi ne ya shigo cikin gida ga makwabci ya mutu sai ya duba fa'ida khattu mawda addab sai naga kawai an yi wani zane kaman an yi layi a wurin yankan nan gashi nan alaman yanka kawai ta zagaye wuyan shi to kuma in kai ne sai ka je ka faɗi ka ce dama kai ne kai ka yanka shi ba shi kenan ma daga nan ka <laughs> na'am ina ce a nan muka zo dalilin wannan munasabar muka taɓa ku wani labari kuma wannan ya faru ne shi wake yi ne har jihar da ya faru ba boyayye ba ne na gaya maku a lokacin amma yanzu zan guntule kaɗan wani lokacin da za ta fi irin aikin hajjin nan ne sai kawai sai wani ya ba shi sako ɗan shi'a ne ya ce idan ka je maka ka tafi madina ka tsaya a gaban jiftu da ɗagu ɗin nan ka ce ina ka aika ka ka isar masu da sakon zagi ya je waye zagi sayyidina Abubakar da sayyidina Umar ya kukunduma masa zagi ya je shi ya ce in ji shi ga sakon zagi nan zuwa wurin su nan ya je bai yi ba har ya baro Madina ya dawo Makka bai dai samu wurin zagin nan ba bai dai yi zagin nan ba yana nan Makka ranar da daddare da abin nan ba bayan an gama aikin makka yana cikin harami yana kwance sai da safe sai ya baccin safe dan kadan daga daga lokacin an gama sallah asuba zuwa lokacin dagowar rana sai ya ga an an kawo shi gaban wuta wuta na ci bal bal bal bal bal ya ga wannan abokin gashi nan kawai an dauke an wurga cikin wutan nan shi kuma aka ce mashi da ka isar da sakon nan da kaga inda za ka shiga nan don kaga abokin ka ta inda ya nufa da ka isar da saƙon da ya baka nan da kai ma kaga inda za ka shi ne ya tashi a firgice shi nan ya ta tunani ya ta gode ma Allah da bai isar da wannan saƙo ba sai da ya dawo daga aikin makka bayan ya dan huta sai mata shi ta ce in ka gama sai ka shiga gidan abin nan ɗinka wani abokinka makwabcinka kai mashi kai masu ta'aziyya saboda ya mutu ya ce ya mutu ta ce ya mutu yaushe sai ta faɗi ranan da abin nan ɗin nan ran da ya wannan mafarkin nan sai ta faɗi ta ce ran nan ranan na ya mutu ya ce ba za ni gidan shi ba to ta ce a ah, makaucin kai sai ba za ni ba na ce yau wala wala ce ba za ni ba ce ta ce me ya faru ya ce kindi kindi da zan tafi kindi sakon da ya bani ni kuma da na je can Allah ya taimake ni na ji tsoro ne tunanin kai in zagi waɗannan mutanen ina ganin yadda kowa ke zuwa na san ni in zage su ya ce wallahi ba zan yi ba wannan sako ba zan isar ba to kin ji ranan da kuma na mafarki na ga wuta na balbal yanzu gashi ranan kika ce ranan ne ya mutu in shi in gaishe shi stop ainihin yanzu ba ni yanzu ta na ma nike da kun ji da ka je mhm. to saboda haka wannan shi ma kun ji nashi saboda haka shine sai ce ba abun nan ba falamma asbatu yazo ya zo gani wannan qultu wa sadaqa ta'ala ta'ala ya yaqul saboda haka Allah ya yi gaskiya lokacin da yake cewa fil hadithil qudusi a cikin hadisul qudusi da yake cewa man adali waliyan duk wanda yayi kiyayya da masoyina yayi gaba da masoyina faqad azantuhu bil harbi to ina sanar da shi ya shirin yaki kawai wa qala sallallahu alaihi wa sallam sannan manzon Allah ya ce Allah Allah fi ashabi ina gama ku da Allah ina gama ku da Allah ku kiyayi sahabbaina ina gama ku da Allah kan ku taba su la tattakhiruhum ghardan ba'di kaf ku dauke su abin gwada harbi ku ta zagin su jifa da zagi jifa da rashin mutunci kaf ku yi haka bayana wa man ahabbahum fa hubbi ahabbahum duk wanda ya so su to ya so su ne ta dalili na so na zai sa a so su idan kana son manzon Allah da gaske sallallahu alaihi wasallam to ka so sahabban sa radiyallahu anhu in dai so ne to so su saboda dalilin kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu wannan sahabban sa balle iyalansa matansa wanda matansa da ya tafi sai da ya ta magana Allah Allah fi ahli baiti ina yi maku kashe shi yasa su da suka gane wannan ba su wasa da iyalan manzon Allah ba ko bayan shi ba ma iyalan ba yan gidan alubaita har yanzu al'umman wanda suke da alaka da gidan su manzon Allah da iya da gidan manzon Allah har yanzu ba rena su suna da abu na musamman da ake kulawa da su saboda suna da wannan yan gidan ne duk da nisan zamanin nan har yanzu ana da record sosai su can suna da record na yan gidan ko ba sa wasa da su suna kulawa da su sosai duk wani abu na takrima na girmama ana yi masu to saboda haka sai ce wa man abaghadahum duk wanda yake jin yana kin habbaina wa bi bughdi abghadahum to da kina ne yake kin su bai so da ne shi yasa bai son su kaman azahum faqad azani wanda duk ya cutar da sahabbaina to ya cutar da ni wa man azani faqad azalla wanda ya cutar da ni ko ya cutar da Allah wa man azalla aw shaka an ya'khudhahu duk ko wanda ya cutar da Allah to dab yake Allah ya dabke shi an kusa Allah ya kama shi ya fito ko wannan hadisi rawahu al-imam Ahmad wa Tirmidhi wa qala hadha hadithun hasanun gharib hadisi ne mai kyau amma ya fito ta hanya guda qala ayyub sikhtiyani wannan babban malami yace cewa man ahabba Abu Bakrin faqad aqama manar din wanda duk ya so sayyidina Abubakar to ya tsaye da tubalin addini ya tsaye da ginshikin addini wa man ahabba Umar aw dhaha wanda ya so Umar shi kuma ya bude hanya fili mai kyau wa haba ahabba Uthman faqad istanara bi nurillah wanda yaso sayyidina Uthman to ya samu haske daga hasken Allah tabaaraka wa ta'ala ya samu alkhairi wa man ahabba Aliyan wanda yaso sayyidina Ali faqad istamsaka bil urwati alwuthqa to yayi riko da igiya mai karfi wa man qala alkhayra ashabi rasulillah sallallahu alaihi sallam wanda duk yake fadin alkhairi game da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi sallam faqad bari aminan nifaq to ya kubuta daga munafici saboda haka in kaji akwai ciwo can imam malik cewa idan kaji cikin zuciyarka kana jin wani kaikai game da wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ciyon munafici ne kama munafiki ne mutum eh eh so ko kuma ji mutum kafiri ne kawai wa qala al imam az-zahabi faman ta'ana fihim wanda duk ya rika suka sahabbai aw sabbahum ko ya zage su faqad kharaja min ad-din ya riga ya fita daga addini wa maraqa min millatil muslimin ya fita tab kato kam daga aqidan musulmi gaba daya aqidan musulmi ba cikin aqidan zagin sabon manzo Allah bace dan haka wanda ya zage su ya rika cutar da su ya fita daga cikin aqidan musulunci gaba daya yana nan cikin alkaba'ir na imamu Zahabi shima. mata kama ya mutul hima to wani ya mutu yadda jaki ke mutuwa a kawari mun ji wannan tunda ta raba ta yi ba so muke fa mu gama goron nan wannan kaɗan ne bari mu yi shi ai hakuri mata kama ya mutu himar ga wani ya mutu kama yadda jaki ke mutuwa jaki ya mutu shi ma ya mutu irin wannan mutuwa irin ta jaki fil khamsin a wannan ba khamsiniyat ko al miladiyya a cikin shekaru irin na irin da za a ce 50 centuries irin na miladiya ne wannan ana maganar abin nan ba wa fi idal kulliyat bi dawlati arabiyya wannan shi ma mun taba karanta shi ma shi ma cikin ina jin ko dumo salihin na manta dai wannan abin nan sai aka ce waqafa ahadu talaba wani daga cikin wato a cikin kulliyoyin da suke kasashen larabawa larabawa wannan kasar misra ne ma waqafa ahadu talaba ay mumsikan bi sa'atin muhaddaqa nazarahu muhdiqan nazarahu fiha wani ɗalibi sai ya ɗauki agogo ya kura ido a cikin agogon shi yana kallon agogon shi ya kalli agogon shi ya kura ma agogon ido wa huwa yasrahu qa'ilan yana sauti da karfi yana cewa in kana Allahu mawjudan falyumitni idan ba'da sa'a wai idan har akwai Allah da gaske to shi yana so Allah ya kashe shi bayan awa daya ajmau kici haka ya ya yi ai malam duniyan nan ta an daɗe dai ana ruwa ƙasa na shanyewa shi ko sai daga ya kwai wai in dai Allah na nan in dai da gaske ne akwai Allah to shi ya ba da awa ɗaya Allah ya kashe shi wa kana mashhadan ajiban shahidahu jamhara min al-talaba wal asatiza aka ce wannan wani abu ne mai ban mamaki abu ne babba da yawa daga cikin ɗalibai sun halarci abin wal asatira wannan waƙi'i ne a aikace ya faru ya ya tsaya yana wannan magana wa da daqaiq ajali aka ce lokuta na kamar speech world din nan ya dinga wucewa ya dinga wucewa ya dinga wucewa har awa ɗaya ta yi ya ga bai mutu ba wa hina tammata sa'atu daqaiqaha lokacin da sa'a ta kai wannan mintunan aka cika in fadda talibu bi zahwin wa haddin sai wannan dalibi kawai ya taso yana yanga yana takama yana ƙalubale na gashi nan ai ya gaya masu in dai da gaske ne ya mutu kuma gashi bai mutu ba wa huwa yaqulu li zumala'ihi yana ce ma ɗalibai abokansa a law kana Allah mawjudan la matani ku duba da a ce Allah yana nan ai da ya kashe ni da ya mutu wan sarafa tullab dalibai su kuma suka juya azuzuwansu wa fihim man waswasahu ai maswasa lahu shaytan daga cikin su akwai wanda shaytan ya sa mai wasu suna ce a gaskiya fa da dai da gaske ne kawai da sai ya mutu da amma tun da ka kyale shi fa akwai alaman fa babu wasu kuma wa fihim man qala inna allaha amhalahu li hikma akwai waɗanda suka ce Allah dai ya jinkirta mai saboda wata hikima Allah dai akwai abin da yake nufi ya jinkirta mai amma magana ce wai babu ko wannan ƙarya ne Allah na nan amma dai ya jinkirta mai dan akwai wani abu da yake so a zartar kaga masu imani kenan kuma kullun dama aka samu sabani ko aka samu rudani shi yasa shi wawa dole a yi takatsan zan tare shi wannan yasa kuka ga malaman fiqh suka ce ba a zuwa roƙon ruwa daban-daban a'a in gari akwai musulmai akwai waɗanda ba musulmai ba to sai a fita roƙon ruwa rana daya amma musulmi su yi wajen su wanda ba musulmai ba su yi wajen su yace saboda masu raunin imani shi Allah fa'alun ne lima yuri in ya ga dama sai musulmi su je roƙon ruwa ya ƙi ruwan da kafirai suka je roƙon ruwa ya ruwa to daga nan masu raunin imani sai suka ce hanya da gaske ne kuwa a ce musulmi sun je roƙon ruwa ba ruwa ba kahirai sun je alaman fa ba kwanan nan kun ga wani wanda aka nuno shi ya ce wai shi da gaske wai shi kawai ya rike bi bane saboda shi yana saboda haka yana zuwa masallacin juma'a yana zuwa coci ko shi wai rabaran ko shi ya shi abin nan ne ya ce saboda kowane ne da gaskiya kaga irin waɗannan ba sa abin da suke ba na haka wannan shi ne sai aka ce to da haka kaga sai wasu wawaye su ma suka rubu da maganan wannan wasu masu hankali ko suka ce wannan da wata hikima wa fihim man hazza ra'sahu wa sakhara minhu akwai daga ciki wanda ya kada kai ya girgiza kansa ya masa izgile cewa wa kawai wanda bai sa abin da yake ba amma shababul mazkur amma shi wannan yaron fa zaba ila ahlihi masruran sai tafi gida kawai yana ta murna cewa yayi kalubale yayi ma Allah wannan bai komi ba kharaja ya tamatta ya fita yana takama yana jiji da kai yana takawa irin yanda ya ga dama wa ka'annahu asbata bi dalilin aqliyin lam yasbaqu ilayhi adun kaman dai shi yayi wani tabbatar da wani bincike ne da yayi yanzu na hankali wanda ba wanda ya riga shi shi yayi tunani ya zartar da wani abin da ba wanda ya riga shi sai shi ya kawo wannan abin cewa Allah baya nan annallahu subhanahu ghayru mawjud cewa Allah baya nan shi shine ya sabo bincike wa annal insana khuliqa hamalan cewa mutum an halitta shi haka nan kawai a banza babu wani abu la yurafu lahu rabban ba a san yana da wani ubangiji ba wa laysa lahu mi'adun aw hisab babu maganan zai mutu ya koma lahira ko kuma a mai hisabi wa dakhala manzilahu ya shiga gida har ya kai gida yanzu fa idza walidatuhu ay qad a'addat ma'idatul ghidha ya kotaran maman shi ta riga ta tanaji abincin rana za a zo a ci abinci ma'idatul wa idza waliduhu babansa shi ma qad akhadha makanahu ala al ma'ida yantaziruhu shi ma babansa ya hau tebur don an sa ya kusa dawowa makaranta ga mama ta kawo abinci a kan tebur za a ci ga baba ya samu wuri ya zauna tau faraha fahara alwaladu musra'an ilal almughassala nan take yaro yana zuwa ko ga abinci an shirya A kan tebur ga baban shi ga mama duk suna jiran shi sai ya ruga da gudu ya nufi wurin wanke hannu zai wanke hannu wa waqafa amamahu yughsil amamaha yaghsil wajhahu wa yadayhi ya tsaya wajen wajen wanke hannu yana wanke hannuwa yana wanke fuska zai zo ya ja girki ko ehem summa ayyan huma bil minji ya dawo yana goge hannuwansa da kyalle yayin ya gama wanke hannu ya goge fuska ya zo ya goge fuska ya goge hannu saboda ya kurkura baki ya yi wanke hannu ya zo kawai fara cin abinci wa ma huwa kadhalika yana nan ko yana zuwa ya gama goge hannun nan ke nan ya zo a fara cin abinci إذ به يسقط على الأرض جثة لا هراك sai gashi ya faɗi a kan ƙasa kawai yana gawa ko motsawa bai ba ki faɗa ya kwala aka ga pap kawai ya faɗi ƙasa ya mutu kunji na'am laqad saqata mayyitan ya faɗi matacce gaban iyayen shi bari a kawo shi gida ba ma wani ya zargi wa asbata tabibu fi taqririhi aka kai aka ɗauka aka kai shi asibiti da sauri nan take aka kai shi asibiti da gudu aka nemo likitoci manya-manya masana su tantance wannan abu mutuwa haka yanzu mutum ya shigo gida ya wanke hannu ya shirya cin girki sai faduwa aka su likitoci suka je suka tabbatar Annan mai ta taho kanar bi sababin ma'in lari da khalafi uzuni sai aka ce ai da ya zo wanke hannun nan da ya wanke fuska shi to akwai ruwa da ya shiga kunnen saboda haka وفي ذلك قال الدكتور عبد الرزاق نوفل رحمه الله تعالى saboda haka sai wani doktor yake cewa wanda ake ce ma Abdulrazak Naufal sai yace aballahu illa an mutu kama yamutul Ya yace Allah ne ya kiyarda sai yaron nan ya mutu kamar yadda jaki ke mutuwa saboda haka mutuwar jaki yayi saboda in kana so jaki ya mutu yanzu ko doki da ka sa mai ruwa a kunne da ya mutu ba za mu ruwa a kunne ya za a yi masu wanka ko za a yi masu to jaki ma a yi mai wanka sab ina da ruwa ya shiga mai kunne da ya gama yawo ya mutu kenan jaki ruwa bai shiga mai kunne to ko kai ma ana zaune lafiya in ruwa da yawa ya shiga cikin kunnen ka ya kace ji sai kawo ni ranar kana jin wata ganga a cikin kunne dum dum dum dum ba kala jin daɗi ranar sai ruwan nan ya fita sau da aka shi yanzu da ya zo ana so sai ya yi mutuwa ma irin ta jaki da ya zo wanke fuskan nan kawai sai ruwa ya shiga mai kunne da ya shiga kunne ya mutu irin yadda jaki ke mutuwa domin jaki sai dai kaga kawai kuna tsaye da shi ya yanke jiki ya faɗi kawai haɗa kawo sama ya mutu haka shi ma aka yi mai irin wannan mutuwa ta jaki gaban iyayen shi sau da haka Allah ya ƙi yadda sai ya mutu mutuwa irin ta jaki wal ma'rufu ilmiyan da aka sani ta dalilin ilimi da aka gano shine annal himara wal hisana wato jaki da doki idza dakhala al-ma'u fi udhni ahadihima idan dai har ruwa ya shiga cikin kunnan ɗaya daga cikin su mata min sa'atihi to nan take ko zai mutu to zaka shi ma sai aka yi mai irin mutuwar jaki to kun ji yanda aka yi aljaza'u min jinsil amal to zaka wannan zalunci wannan abun nan ne to mu tsaya nan ga wani nan shi kuma yana kukan jakin daga cikin kabari kullum aji yayi kukan jaki sau uku daga kabari me ya faru in kaddara Allahu lana al gobe za a ji yadda yi a kabari dan Borno sai mutum illa asar tai kawai sai ya faso ya dai ko kai kukan jaki so uku sannan ya koma ga dan Borno ba kamar yana kwaye eh? kai da ke ba ka dan <laughs> Borno dan Borno gaskiya sai mun rika zuwa da biski muna baka galaci da wuri da inda ba ba ce kai dariya ba suka ta dariya dan Borno an ce maka mutum yana lekowa daga kabari bayan la'asar sau uku ya ihu laifi yayi ko to ai ba a ba a dariya in wani ya laifi da aka ce an yi azaba saboda shi to ba a yi ma wannan laifin dariya dan kada a jarrabe mutum da irin shi na ya fito ko to shi kenan mu tsaya nan in kaddara Allah da rubuta gobe gore ya fara yin kasa kasa da shi yasa sai cinye goro a koma a koma cikin asalin littafi da tabayin da za a fara yi insha Allah gobe da safe akwai fa karatu kada wasu sai wasu ba su sani ba gobe juma'a ko asuba da asuba na'am an dawo gaba ɗaya kenan da an buɗe safiya shi kenan ta dawo kenan za a ta tafiya kawai sai kuma ila masha Allah amma na yamma tafsiri za a yi gobe ba wannan shi sa muka dan karasa wannan ya zama yi da yamma tafsirin Qur'ani insha Allah ko zo da tafsirin sa da yamma in Allah yi insha Allah amma an dawo hutu kowa ya ce an dawo an gama hutu an dawo sai kuma ila masha Allah an yi hutu shekara har guda biyu an yi na karama an yi na shi kenan an gama hutu sai kuma a ta yin abin da Allah ya saurari. sadaka insha Allah gobe juma'a mun bude mun dawo za a yi karatu asuba insha Allah za a yi na yamma za a yi na dare amma dai da yamma a zo da tafsir saboda wannan dama muna ajiye ranar juma'a sai mu yi wannan sai rana asabar insha Allah za a ji mai kuka daga kabarin nan so dan Borno kada ka tafi Abuja ko da ke sun hana zuwa ko sun hana zuwa Abuja yanzu su ma ba za su je ba ko zuwa <laughs> ta ga su ke Abuja سؤالك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونكتب ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة بنا وتوفنا وأنت راض عنا واحفرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخير اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين